qala yace thumma yunadi fi ahli sama sai kira mutanen sama shi jibril inna allah yuhibbu fulanan fa ahibbu allah yana son wani kuma ku so shi qala fa yuhibbu ahli sama mutanen sama sai su so shi summa yudau lahu alqabula fil ard sai a sanya masa kuma karbuwa ainihin a bayan kasa to wannan ba lalle karbuwan ya zama wai dole kowa ya san shi kowa yana son sa ba kowa a sai me sai wanda suke muminai wanda suke na kwarai kamar yadda ainihin ɗaya daga cikin ainihin magabata shi ma ainihin ya faɗa cewa wanda suke ibadun rahman to sai su zama suna san wannan bawan Allah to kaga ba kowa ne ya san shi ma ya san shi da kaza ba amma in an zauna da shi an ma'amala da shi sai a gane shi a ce na kwarai ne to daga nan ne sai kuma sai a so shi don haka duk na kwarai in yi ma'amala da shi za ga ya so shi saboda mai saboda halayyarsa na kwarai ne wanda ta jawo ya samu san Allah to duk wanda ya rabe shi kuma sai zama Allah subhanahu wataala ya sa masa sansa akwai wanda na Allah ne Allah ya san su amma ba wanda ya san su ba wanda me yake me yake damuwa ba da su amma kuma na Allah ne saboda ba kowa ne ya san matsayinsa to amma idan aka raɓe su aka sai a gane cewa waɗannan na Allah ne sai kuma so ya shiga zuciya tare da girmama domin mai domin hadisin da yake cewa rubba rashulun rajulun a aghbara ko madfu'un ilal al ko lau law aqsama ala Allah la'abarahu akwai mutumin da za a ganshi a birgiza zan kama cikin kora da kaza da kaza madfu'un ala al-abwab in yaje gurin mutane ba ana ta malam tafi ka ba mu guri amma da zai yi Allah magiya Allah sai zartar masa da magiyarsa don haka kenan ba lalle ne wai don kamar yadda eh, misali zahirin hadisi yake ba shi kenan kowa ya gan shi a da zara an raɓe shi an gane shi da shi kenan kuma sai a so shi sai a kaunace shi قال وإن الله إذا أبغض عبدا Allah idan ya kibawa da a Jibril sai kira Jibril fa kala ce ya Jibril inni abghadu fulanan fa abghidu yace ina kin wani Allah ka ki shi Allah subhanahu wataala zai kira malaika Jibril ce ina kin wani kai ma ka ki shi qala fa yabghiduhu Jibril Jibril sai ya ki shi sun bai yunadi fi ahli sama ya kira mutanen sama yace inna Allah yabghidu fulanan fa abghidu Allah ya ki wani kuma ku ki shi qala fa yabghiduhu ahli sama' mutanen sama sai su shi su mai yudau lahul baghdha fil ard sai a sanya masa kuma yi a cikin kasa ta yi zama shahararre ta yi zama yayi suna ta yi zama kaza amma in aka rabe shi sai kuma ba a san a maimaita ma'amala da shi ko kuma in ka je ka tona na kusa da shi eh, wanda suke ainihin na kusa da shi sai ga zaman dole suke yi da shi saboda mai saboda ba halayya mai kyau ba mu'amala mai kyau ba Allah a cikin al'amuransa amma dai gashi zahiri kamar me don haka wannan zahirin ba shine zai nuna ba a matsantar mutum da mu'amala da shi shi zai sa a gane wannan na Allah ne ko ba na Allah ba a nan za kuma soyayya za ta shiga ko kuma ƙiyayya ta shiga a inda ma yassarnahu bi lisanika mun sauƙaƙe ma alƙur'ani a harshenka wai kana karanta shi Fitu litubashshira bihil muttaqin dan ka gargadi masu tsoron Allah da shi wanda su ne in sun ji za su karɓi wannan gargadi wannan bushara wa tunzira bihi qauman luddan wa tunzira ka gargadi qauman mutane luddan karkatattu ainihin bihi da alqur'ani ko kuma wa tunzira ka gargadi qauman mutane luddan masu taurin kai kamar yadda sheikh Muhammadu al-amin ya ce shine mafificin abin da za a fassara luddin da shi saboda allah ya ce wa huwa aladdul hisab to mai tsananin jayayya mai tsananin taurin kai to to allah subhanahu wa ta'ala ya hore alkur'ani ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam dan ya gargadi irin waɗannan waɗanda suke masu jin gargadin ke wanda ba masu ji ba kuma to gargadin ba zai musu amfani ce wa kama halakana qablahum min qarnin ba irin waɗancan da aka faɗa mujirmai ɗin nan ce kam da yawa a halakna qablahum muka halakar kafin su min ƙarin da daga tsaraku muka halakar da su hal tuhissu minhum min ahadin wai kana jin labarin wani ma yanzu sai ɗaiɗai wanda ƙur'ani ya zo da su ko suka zo a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aw tasma'u lahum rikizan ko kana jin sauti eh lahum gare su babu sautin su ma ya ɓaci ba a ji sai dai an zo karantawa a cikin littattafai kuma an tashi ambatansu ba za a bambace su da abu wanda yake mai kyau sai dai da abu wanda yake mummuna waɗannan masu taurin kan masu jiji da kai irin waɗancan ai mun halakar da su wanda mun halakar da irin wancan wanda sun sun fi ku dewan dukiya sun fi ku yawan 'ya'ya sun fi ku girman jiki da ƙarfin jiki allah ya gama da su to kuma na yanzu ba wani abu bane za ku iya gagara Allah tabaraka wa ta'ala in ya so jarraba ku yanzu nan sai ga ya zo da abin da me zai zama jaraba gare ku wanda zai zama sababin halaka da lalacewa ainihin tare da ku da haka kenan babu wanda zai gagara Allah ta baraka wa ta'ala sai dai jinkiri kamar yadda kuka karanta a ayar baya cewa yana jinkirtawa ne kawai zuwa lokaci ba wai dan ya manta ba ba kuma dan an gagare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت عارف أنت عارف هل تحس منها؟ إيه ممكن.